بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، منا cikin يعني أسكري fatul jawad kuma muna shayi na 322 ko? muna fasali wanda malam ya ce faslun fasali ya zo wato shi yi muna bayani daki-daki yuzadda almidiyanu falasa yaza idan dai almidiyanu wanda ake bi bashi idda aya da an falasa tsiya aka nemi ya biya abinda ake bi ne sai bai da wani abu Allah tsare mu waɗalaba gora ma'uhu habsahu ko bisa gura ma'uhu mabasta ne masu bi ne bashi waɗanda bayan ne na hafsa hu tsari shi to hudu sa tsari shi wato idan ana bin mutum bashi masu bi ne bashi sun ka zo suna neman abin da ga hannu ne nashi ya basu ya ce shi bai da kuɗi to su wadda kabiru ya bace sun ka nemi to tun da ya ce bai da kuɗi su ko suna ganin alama akwai kuɗi to su ba abin da ke kubutar da shi illa a kai shi gidan yaji a tsare musu shi gwargwadon yawan dukiya wato tsare mutum wajen ana bi ne bashi ana dubin gwargwadon mikidarin abin da aka bi ne na dukiya doguwar tsarewa ga dogon bashi gajeren tsarewa ga gajeren bashi to tsarewar nisa ba a mai don a jaraba shi domin duk wanda adda bai da da walakanci wanda adda bai da da walakanci wanda dori akwai Allah ba to karatu sabata usuruhu ya an ka tsare shi an ga bai motsa ba da shi kudin da a wuri ka za a kawo a biya bai hito ba to ya tabbata bai da tuni za a yi an zarahu sai alkali shi shi saurara mai sai a shida shi da gidan yari a sakai ya koma gida a zura mai idanu in ya samu a amsa shin inda haka aka hukunci da hukunci na wahala fa in zahara duhu in ku yana gidan yari amma ana jin yana matsalar dukiya kudin da aure ka za a ta aika zamana kudin da aure ka za a ta aika zamana <coughs> amma bai ce amsa a biya bashi ba mina na yayi taurin kai suna wa yan zahara in ya bayyana ladar ladadu taurin kai ne udima habsuhu a dawamar da zama da gidan kaso sai a tsawo a ɗari shi hmm. to yana nan gidan kaso amma kuma bai ban magana akan tasarrufin dukiya ba ba dai an ce a dawo da hafsi ne ba to in an haga dai abin zai zarfi to fa in sa'alu in sun roƙi alƙali hajarahu kange shi a hana mai mu'amala da dukiyar ku jira alaihi sai a kange musu duk abin da agare wanda yake tasauri wanda shi kuɗi a hana to tun da an gane haka kun bai karfin hukuma ba kuma ya ke bai wantu zai alahun maluhu an hizgi daga garai don su maluhu dukiya ce a ba su to an ka ce malam dukiyar da an ka amso gare shi ga ta an ka don a ba mabasa amma ba ta biyan kowa ni za a yi mallan ya ce wa kusima bainahum bil hisabi sai a raba tsakanin su masu bi ne bashi da ɗanɗane, mutanen gaba shi ba sai gan ɗanɗane ka gane su mallan ko ka san dandane a raba tsakanin su da hasa ka ganta in ya zama abinda ake biyu ne dubuna abinda ake biyu ne dubuna to sai an ka samu 500 kowa sai a bashi ne eh? sai a bayan rabe abinda ake bi nawa nawa kenan eh ɗari biyu ko su goma na hamsin hamsin kenan ta to in su biyan da ha so mu zo ban ji ba kudin wani fi na wani yawa kowa rabi za a ba shi ya da eh. abin da ya ce bi hmm. to kuma wa yahillu al-mu'ajjalu alayhi lalahu wangar ra'awa abin nan falas ranar da an kai mai falas duk bashin da aka bi nai yan an yi ajali shekara guda na ajali ya sabka wato kaga nauyi aka kara mai amma lalahu banda wanda shi suka biya wanda shi ya biya sai lokaci ya kai to ya ana cikin falas wa man waje da aina sil'atihi a kazaha wanda ya zo ya abin da ya sai mai ga nan ba a taba shi ba yan dabbobi na sai gargada bi ne ko bar su gida a bai cikin tasa kaya ne ga kaya ne wa ba sa mani ha, in ko da ya sayan mai ya ba shi rabin kuɗi ko ya amsa wani abu cikin kuɗi huyyira sai a ba ya zaɓi bayan rabbihi wa ahaziha tsakanin ya mai da abin da an ka ba shi ya kama kaya ne ka kasafi ya baki ko ko shiga abin nan ɗanɗane da saura da an ka ba kowa ba shi so yana yi ya sa abin kasuwa babu wanda sai sai shi hada haka na mai da abin ya gare eh? daɗafa to wanda aka wa falas ba duk an yi magana kaya ne a amshi ba to ai yana da iyali sannan ba a bar ne ta tsirara malla ya ce wasu turaku lahu siyabuhul mutadu ko mutadatu ana bar mai yan tuwahin suwa mutane har da riga duk riguna ne da kyawu kaso a hakan yan suturar da ya kai suwa mutane ba ta zuwa gona ba ita aka bar mai a ce wagga tana tana shiga jama'a ko a ce yi eh, sai a cire ta to abincin rehewa ko abincin fito kaka za a yi wa kutuhul ayyama da ɗan abinci ne na tarban shekara shi za a bar mai na karban shekara ba abincin shekara guda ba yanzu idan an ka bar mai yanzu misali ko da aka yi mai falas an ɗebe gero an ɗebe maiwa kuma an ɗebe gero an ɗebe maiwa sai an ɗebe gero an ɗebe maiwa an bar ruwa wata nawa manoma ka ƙida ruwa su sauka eh wata bakwai ko zaka ce eh, watan bakwai ba ƙara rana ƙara rani Ko abu da mana da alamu to in an ka shuka gero in an kai ruwa wata nawa aka ganin in Allah su ana cin magero eh? to abincin da za a bar mai irin wanda yan an ka jidda ruwa an ka shuka gero in ya ɗaukai kora yana cin magero a bai mai abincin kwanuka kamar ko na wata biyu ko na uku a ko guda ko guda ba mai eh dan abinci ne na yan kwanuka zabar mai kamar ko na wata biyu ko uku an ƙari ai da wannan muna tare to an bar mai yan tuwayen hisuwa jama'a an bar mai abincin tarban shekara wani bawo alaihi masu wa zalika duk abin da bawon gaba sai su za a yi min in kamar gida wa gairi da wani kamar gona da mota da busu-busu wata lafu ƙabar albai'i minhu kuma ka je wani bugu da daga an dauki abin kame a tai a sai mota ta an ka dauka kame a tai a sai sai an kai hadari an ka ce to tana ji an ka ce ta yi condemn to ba a lisafta ta cikin kudin mabasta hasara ta shita wa ba da hu amma yan bayan an sai mil gura ma'i eh, an ce an sai a da ana bisa ga hanya sai wani gujo tare su ya amsa kudin dan wasu in an ka so kuɗin nawa na sai a shekara to sai a kyaɓa waɗannan cikin kuɗin masu bashi don tun da sunan kuɗi kayan suna eh, eh? ya samu wurin laɓawa ko haya a hina ɗauka walai salahun wala zama alal baƙi in an kai mai wanga tsoron asiri to a ɗora zakuwa bakin karkata ana tsugunin tsugunin ana ta ciki ko ba haka nan ba sun bashi kai ba to bai samu gare su ba duk inda suna ga yayoya su suka zuwa to da malkali ya fa amma magana a zo karkata a ta samu mai hankali har ya tsoro boyo bai samu gare su ba wala ijaratuhu balle ce wani nawa na daka bin kai ce dubu ɗari na ya ce to ina da gona an yi jinga ta dubu ishirin na kusan manomi kake tana iya nome bakwai guda a ragi ciki ko alama bai jinganta sai ga aiki kan kudin da ya ashe eh? <laughs> jere ba a wannan isi yana ne bai jinganta sai wannan da ba hmm. Hmm. to mun kare wannan ko fasulun ko fasali ya zo shi muna shi ma abin nan shirara ba mana hukunci asulhu sulhu ja'izun 'ala al-iqrar wal inkari to shi sulhi ja'izina to wani malami an kai magado an kace kan baka Allah ka raba muna yace mina na an kace gado ce a ku sai zuwa sulhi ku sai ku sulhi kai mallan gado na ta sulhi ba ja'izina ba ko to sulhu ba ja'iz na eh. to ana sulhi alal iqrari an kai mutum kotu an ce ana bi ne abu kaza an hakiro shi ana bin kashi ana bina nawa yace wa dai hodi to sai dai na son a yi sulhu jizar kuɗin nan ya bar kuɗin nan ina da gona in bashi ya ce yaya da shi ko ce ya da halatta sulhi fa an kafi wani inkari ya halatta ya sulhi akan inkari kuma an ce ana biyan kuɗi an ce da shi ko ana biyan kuɗi cewa cewa biyan kuɗi wani kaza kaza cewa shi ba biyan kuɗi ya yadda ana bi ne sai ce to tun da kace kana bi na ni ban yadda ba mun sulhi ga mota ta na haka mara sai kudin ga ya ce ya da shi ma ce ya da shi gina yayi wasu lahoja izon bele ba ki lakin na hule sa alal idilaki o ka misalil bai iwil ikirari ka za ka lil jumhuri fil kari ni hmm. mai sotu lokali to mu zo illa ma a halla haraman au harama halalan taufa sulhi halan na sai abin da ya zama a halla haraman kina halattar da abin da a haram kama a yi sulhi bisa ga wani abu da an kashe suwa an kashe abin da abin biya tulunan giya ko za a biya da alade ko kare ko an yi cinikin nan amma abin da abiya abin da bai halatta a mallakai daga shari'a to a zo a yi sulhu kan wannan bai halatta domin a halla haramanko ko au harama halalan ko kuma abin da zai haramta da abin da a halar kama a sai da gida da sharaɗin an sai maka shi amma ba ka sai makowa da shi an sayan ma riga ba amma ka dar mata to a ce sulhu sulhu cinikin ne tabbata haram na bude shi akai dan ana wani abu da baya yi so mu zo aha in ba kama ganarwa ne? Ah. Ah, ah, a wannan ai ba haƙƙi ne na ba ai gaba tsakanin musulmi da musulmi ba hakkin ubana ba ba hakkin wannan uwana ba kuma ce an kai ya eh, mai tarbiyyar kwarai wannan tarbiyyar muna ta a bai yiwa kuma hmm. alima annahu la haƙƙa lahu mutum ya ce yana biyan ka kace bai biyan ka ce to ai sulhu don kana tsoro nai sai kuwa amshi wani abu da an kai sulhu ya riƙe ga hannu nai to shi na mallafi duk wanda ya san babu haƙƙi ga rai ga wani to wala mai hillal huma a ku. duk abinda amsa gare shi ba shi halatta gare shi rinjaya ɗaya ta saka amshin shi an kai sulhu don bai iya mukawama da kai wannan abin ba shi halatta to shi sulhi wa huwa mai ne ya kasu gida biyu sun akwai mu'awaba wa gairu mu'awadatin akwai wanda ba mu'awada ba wal mu'awadatu sulhi mu'awala kal bai'i kamar ciniki shi kurkurina shi ma ya juzu ga abin da yake halatta wa yamtali da abin da yake haramta wannan abin nan kamar ciniki na hmm. muna wasani na biyu ta'jilul ba'd gaggautar da sace iskaɗul baƙi da kayar da saura mun sulhi ba a wata ajal man wa ba duk wanda ya kada ba abu haƙi sashen haƙi ne wala ruju babu dawa gare shi an yi sulhi abinda an naka kaya da kaka sai don a yi sulhi ka amsa to daga baya baka dawowa ina misali wa man lahu bayyinatun wanda adda shaida fataraka al-qiyam biha yabqa da ita kotu har an kai sulhi gashi da shaida ya taho da shaida ga abu ya tabbata ba shi haƙƙi ne sai da kiro shaida ba sai an kai sulhi kuma ya sai na ita to saka da shaida ta faɗi da baya ko ya dawo da shaida yana son amsa abin da ta faɗi sulhi ya riga ya tabbata walam kulla lahu naqas sulhin bai da damar shi kwanta sulhi ubrima sai shahi bi khilahi kaunha ghaibatan amma saɓanin kasancewa shaida ta haiba ta nan tana alabu da masafatin wannan babu komi in ya zo da ita ana karɓa au la ya alama ko kuma shaida na cikin gari amma bai san da ita ba ha aka yi sulhi daga baya bayan ya dawo sai suka ce wani daga ina ake ce da nan muke kotu lahiya ya ce a wani rikici na tsakana da wani to amma duk da haka da gaskiya ba ka da shaida ba dole ka da sulhu ba an ka ce an ka sulhu kan ni. ya ce ka dan guntu wani can ya ce na shi na ni ko na shi nauna ka ce kai mu mun shaida naka na to sai shi koma kotu a tabbatar da shi a amshi guntu wuri da bashi awo fasulun alhamalatu